واملي لهم ان كيدي متين zan bar su wani lokaci domin su ci gaba da aikata laifi hakika ta lalata da kaidina ga ma'abota kafirci da karyatawa suna da ƙarfi ba za su kubuce min ba kuma ba za su kubuta daga ƙubata ba